gobara ya yi sanadiyar mutuwar wani mai gida da 'ya'yansa guda shida da kuma matarsa guda ɗaya mai juna biyu a wata unguwa da ake kira da sunan alkahira a yankin arawa da ke cikin garin gombe kamar yadda bincike ya nuna wata yarinya mai kimanin shekaru bakwai ta tsira da ranta ga ƙarin bayani daga bakin ɗan uwan mamacin a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho. Eh, sunana ne dauda mm. eh, da ya faru shi wannan wanda abin ya faru da shi kawuna ne wanda yana da mata da 'ya'yansa guda bakwai haka sakamakon abin da ya faru ya dawo yana ɗiki a gidan mai ap bayan ya dawo da daddare sun yi hira da makwabta da 'ya'yansa ya tura a siyon su kendir sun kunna kendir duk da za su yi bacci suka kashe wutan kendir da suka kashe suka yi bacci can wajen da daddare wajen karfe goma da rabi kenan eh. sai wutan lantarki ya dawo to can wajen karfe sha daya gidan ya kama da wuta inda suke kenan fannin eh. fanni fanni ne kyan haka ne fanni uku eh. akwai babbar yarsa ita da ta ga wutan to ya riga mai hayaki inda dakin su wake kenan ɗakin eh. babanta ya ta fito waje tana kunkusa makwabcin wanda suke nebo a cikin gida daya akan su buɗe kofa su zo su taimaki su wuta ya to shi kuma sai ɗawayen nasan yana so ya fita ta ban mu dakin sa kenan eh. inda suke da matan da 'ya'yan to shi ne sai haifi ya mamaye shi da wutan da komai da dan su da ya rungume shi wannan shi ne abin da ya faru kansu kuma sun gone su da ne ko suka rasu a na ce ma tana dauke da juna biyu tana da ciki kenan tana da karaman ciki don akan yau ne za ta tafi scanning mhm. zai kai ta wajen scanning yau da safe kenan sun nuna kan matsabarta ne ma don yanzu ma aka binne su yarsa kuma da tasira ita kuma ba abin da ya same ka tana yan kwana-kwana sun zo muku ne wajen baya sabi su tabbas sun zo amma wajen can dare da dare ne suka mhm. kawo agaji abubuwan su da ya mallaka duk sun afko ne ita wannan yar da ta tsira kawai da kayan jikinta ne kawai ta tsira su amma babu wani abun da aka fitar na amfani a cikin gida yanzu wannan yar tasa tana hannun wa kenan tana hannun kakar mu ta bakin dan uwan mamacin da ya rasu tare da matansa da kuma 'ya'yansa guda shida a sanadiyar gobara abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria. wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kulla nafsin mauti ayar qur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce